farko da sake saduwa wanda ya na lahari yau 23 ga watan ramadana shekara ta 1443 bayan jiran mazan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tun daidai da 24 ga watan hudu shekara ta 2022 miladiya a muna ne cikin tafsiri na suratul rahman kafin a fara akwai tambayoyi na ko ya halatta mai tarawih menene tsarin bayani menene kuma menene tarawih hausa ne da larabci kamar ce wanda ya zo matsalashi sa'annan ya shigo masjid ko mana a yadda ake a can shi ne tarawihi so tambaya ɗaya ne ko to watakila sai mu bashi ya dan gyara tambayan da sai a baki amsa ga mu yanzu yanzu ya ce a can da tarawih sai mu gyara masa ce a can shi ne tarawih a can hausa ne tarawih kuma larabci amma masallaci da masjid yawwa na aka tahajjudi wai mutum ya yi sallar tahajjudi a shi'a'in da ba matsala ba a yi tallan na sallar nafila kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi masana masana ne wato raka a bibbiyu ne ba iyaka kamar yadda mafi yawan maganin jimhurin malamai shi ne mazhabar malikiya shi ne mazhabar alfiya mazhabar shafi mazhabar imam ahmad cewa kana iya sallah cikin dare abu da ke so ya sa a malikiya da ra'anar a ramadan da ra'ayi a talatin da shida a maza a maliki a hanariya sun ce ishirin da uku wanda su ne sauran mazahir din ba wanda ya kasa da ishirin to kaga ka yi goma a nan ka yi goma a can har yanzu ba ka kai na malikiya ba inda kai ba malike ne sauran maka goma eh, to za ka iya dawowa wasu suna kafa hujja da kila ko suna abin nan maganan nasir din albani allah ya masa rahama cewa ba a wuce raka a goma sha ɗaya ko sha uku a dare Wata saboda aisha ce annabi sallallahu bai taba yin raka fiye da goma sha uku ba a ramadan ko a wajen ramadan wata kila shi ne wanda ya rage to amma kuma in ka kalla idan muku misali yana so ya yi irin ta annabi din sha uku to fa kuma sai yi karatu yin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda ita Aisha ta ruwaito ita ce zai yi raka'a guda hudu la tas'al an qulihinna wa husnihinna kada ka zo ka ga tsawon su da kuma tawon su sai ya huta can kuma ya sake tashi sai ya yi raka'a hudu su ma la tas'al an qulihinna wa husnihinna daga nan in ya ga hudu kenan nawa kenan daga nan sun mai yutiru sai ya kawo guda uku nawa kenan sha biyar to daga nan sai mai yi sahur ko kuma sai ya dan sai mai kiran sallah ya zo maka sai kira sallah sai asubahi ka gani ba irin wanda muke yi ba bai kai awa ɗaya ba daga alamtar zuwa na ka je kuma za ka yi koyi na annabi za ka yi koyi na annabi ya zama kamman wa kaifa adadi da kuma yanayi sai karɓi irin annabi sallallahu alaihi wasallama guda sha ɗaya kuma abinda ni ke faɗi kullum ina yawan maimaita wannan in mutum zai yi irin yadda annabi ya yi sallarsa to ba ma ta yanke ba ka da ka wuce sha ɗaya ba don babu daren da zai ka fi fiye da sha ɗaya domin a raka a ɗaya annabi ya yi izu goma sha ɗaya sha ɗaya wanda mu yanzu sauka muke yi wasu ba sa juriya a mai sunan ke izu ɗaya ake yi ba a juriya ko ba haka ba ya karanta ah, bakara ali imrana da suratun nisa izu goma kusan sha daya. in ka kare ali a ah, suratun nisa domin izu goma ya kare ne a cikin lahi bullahu jihar da su'i kan izu goma kana huce kana fara lahi bullahu ka shiga na sha daya. to sai kafin ka kare nisa kusan rabin izu na sha daya kenan kake yake yi a raka'a to idan za ka yi irin wannan to ba sai an ce ma kada ka wuce raka a sha ɗaya aiki ba zai baka dirin ba zai baka kai fiye da sha daya ba an fahimta to haka abin sallallahu alaihi yake sallansa to idan mutum yana so ya yi irin wannan to sai ya zama in sunna zai bi ka an ce ba zai wuce sha uku ba ko sha ɗaya to sai kuma ya zama kai fiya din yadda yake salla. ya yadda annabi yayi kada mutum bayan isha yayi minti 25 30 ya gama tarawih ya ce kuma wani annabi yake yi sahirullah wannan kama akwai mai sunan shi kasala a cikin maganinsa. shi ya sa shekul islam ta yake faɗi ce limami fiƙihunsa shi ne zai ba shi ya ga irin adadin raka'an da ya kamata ya yi ce idan ya ga mabiyansa sun fi jure ma da yiwa da daɗewa su daɗe a tsaye ce sosai ya ta sallar rayuwan karatu daga nan sai ya yi goma sha daya idan ya ga yawan motsi suka fi jure mawa to nan sai ya yi musu gajerarun sura yawai ta mai rasabo'in haka shekul islam ya faɗa tallar tarawi ya ce liman zai kalli mafiyansa mai aka fi juriya a kai a daɗe a tsaye to sai ya ta karatu sai ya taƙaita rasabo'in motsi suka fi ya fi musu suka fi juriya a kai sai ya yawaita rako'in sai ya saka ya karatu haka shekul fara kuma duka malama da suka yi bayani a kai kenan wannan maganin da raka a shafiya albani ne kawai fara yin ta malamai shi ya sa duk malamai sun saba masa har malaman zamanin sa kuma ya saba mai ijima'i na sahabbai da malamai don lokacin da umar radiyallahu anhu ya hada masalla mutane da suke tarari a bayan ubayyu bin ka'ab raka 26 suke 20 shida ga umar ga sauran a ashar su bashar da bil janna suna nan banda bakar ba wanda baya Allah ya yi musu rahama saboda haka mutum zai iya yin sallah a goma na tarawihi ya zawo ta tahajjudi kuma ya sake yin goma kaga ya samu ishirin sai ya yi shafa'i da witiri uku ko ya yi witiri gwargwadon tsarin masallaci eh abinda muke faɗi dai kullum ita sallar tarawih an fi so ka yi ta a masallaci ajallu kuma ka tsaya a yi da kai har a har ƙarshe man salla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laila. wanda yi salla tare da liman har liman ya gama to za a rubuta maka kamar kayan tsayuwan dare gaba daya wanda ya tafi bai gama da liman ba sai ya yi tsayuwan dare gaba daya kafin ya samu ladan da za ka samu kai ko da kuma minti talatin ne liman ya yi eh na'am hmm. Hmm. game da duka ya inganta ana iya yi ana yin kafin rukuni ana yin bayan rukuni ena, eh, musamman na witiri malamai sun ce an fi so a yi ta bayan rukuni Thank eh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميدان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميدان والأرض وضعها للأنام فيها فاكحة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان wannan sura dai suratul rahman kada manta abinda take karantarwa na ididdigo ni'imomi da Allah madaukakin sarki yayi ma bayinsa ni'ima ta duniya da kuma ni'ima ta lahira daga cikin ni'imomi na duniya akwai allamal insan ko allamal qur'an insa insan allama bayan wannan ni'ima ne bambanta mutum da sauran dabbobi mutum yana iya magana yana iya ganin wanda yake abubuwa da zai cutar da dan uwansa ya gaya masa dabba ba ta da irin wannan mutum shi ke da wannan yake da hankali yake gane ishara yake gane magana yake gane abubuwa da yawa da yawa yake kirkiran abubuwa da zai amfani mutum dabba sai ta kai inda mahalakanta ita sani ba ko wuta ya taso a daji in masu kiwo ta ka sai sun kori dabbobi sai ka suna so su fada a wuta za ga yadda in daji na kone wadda kwari suke fadawa a cikin wuta saboda ba su da wannan hankalin sanin cewa nan abun fa abin cutarwa ne haka za a to amma shi mutum Allah ya ba shi wannan hankali to waɗannan ni'imomi su ne Allah yake ididdigo a kan na mutum a mutum sai kuma ya tambaya fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban ala ni jam'i ne na ni'imomin wani irin ni'ima da Allah ya mutum su yake karyatawa da aljanu babu kenan nan al-rahman Allah mai rahama shi yasa sai ya bude suran da sifata rahama daga rahamansa ya sanar da ba mutane ya sanar da su alkur'ani ya halicci shi mutumin ya sanar da shi kuma bayani gana daga cikin rahaman shi allah ɗauki sarki da tausayinsa da lutufinsa ga bayansa a shamsu wal kamar bihusban rana da wata bihusban a gididdige suke imana suna lissafi a jiya na faɗa tun daga a halicce su allah maɗaukacin sarki ya san tafiyar da za su iya yi tafiyar ya ƙare misali shekarun da wata zai yi da rana a tafiyarsu sa'annan kuma watanni da zai yi da satuttuka da kwanaki da awowi da mintuna da sekunnin da zai yi ya ƙare gaba ɗaya allah ya san da wannan saboda suna da tafi suna da iyaka na tafiyan na wanda lokacin da duniya za ta kare zuka za ka surori na kasa-kasa nan izar shamsu wurar izar sama'u fatsarar izar nujumu kadarar idza bariqa al-basaru wa qasafa al wa jumi'a ash-shamsu wal-qamaru kaga jumi'a ash-shamsu wa ya ƙorin insanu yawma idhin ayna al-mafar mutun zai ce ina maguda sai Allah ce kalla la wa zarababu mafita ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da muka karanta a jiya yana tare da abubar radiyallahu anhu sai rana ta kusa faɗuwa irin ta yi jaɗe na ta ce inda za ka ce allahu wa rasuluhu alam allah da manzan su suka sai ta ce za ta je ƙarƙashin al'arshi ta yi sujjada sannan ta nemi izini ta sake don a ba ta izini ta dawo gobe ta fito ta inda muka saba ganinta ce a mata izini sai ta sake dawowa sai ta fito ta gabas mu mun ga ta fada nan in mun kwanta mu bacci mu ma gobe sai mu ga ta sake bullo ta nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kusa ta je ta yi sujjada ce a'a lokacin sujjada ya gare ta nemi izinin dawowa ce a'a sai mu ganta inda ta fada ta sake bullowa ta wurin yana daga cikin alamun tashin alkiyama manya dulu shamsi min magharibiha rana ta fito daga inda ta fada to kaga duka wannan to kuma ash-shamsu wal qamar dum bi husban Allah madaukakin sarki a wani wuri yana cewa kullun yajri li ajalin musamman dukkan rana da wata suna tafiya ne zuwa wani lokaci da Allah ya ambata da yayi tafiya ya tsare wani wuri kullun yajri ila ajalin musamman zuwa lokaci wanda yake sananne shi Allah ya san wannan lokacin ya san iya adadin shekarun da sauran abubuwa gaba daya ran da rana za su daina tafiya wata ya daina tafiya taurari su daina tafiya akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yace an-nujumu amanatun lis-sama taurarin nan aminci ne amana ne ga sama in ka fita da dare ka kalli sama ka taurare to ka kwantar da hankalinka akwai sauran duniya ba nana ba ta shi kiyama ce fa'iza zahabatin nujumu idan taurari suka tafi a sama aka ci sama'u limatu adu sai abinda ake ma alkawarin sama idan sama'un shakat ko wai zan nujumun kadara sai ya zo masaman kenan sai to mutum kana ganin taurari to haka sosai annabi sallallahu alaihi wasallam a karshen hadisi yana sai nuna muhimmancin sabai sai ce ana amanatun li ashabi ni ne amana ga sahabbaina idan na tafi alƙawarin da aka masa habbai zai zo musu kaga tafiyan annabi ne aka shi umar aka shi usman aka shi Aliyu, dukan su kashe su aka kai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma su sahabbai amanatun ne ga al'ummansa da sun tafi su kuma to abinda aka ma al'umma na fitin tinu da sauransu kuma su ma zai zo kamar yadda sama taurari amana ne aminci ne ga sama to kenan su ma taurari suna da lokacin da za su aikinsu ya tsare aikin wata ya gare aikin eh, rana ya gare cikin duniya ta zo karshe abubakar komi ya ce waɗannan duka a tafsiransa na waɗannan tun daga idan su kumira har zuwa shakar ce duka alamu ne da suke gabato tashin alkiyama manya-manya wanda za su faru ne kafin a yi tashin alkiyama sai an gansu da idanu daga nan da sun yi faru sama ta ce, ba ta taurari ba komi rana ta daina tafiya wata ba a gani komi to daga nan ne kuma mutum zai so inda dare ya yi masa Allah ɗauki sarki ya datar da mu to kamar yadda rana take fitowa a kullum tana take tafiya a lissafi wanda an san lissafin rana za ga kalandu nan ga digital ga kuma manuwar wanda an rubuta maka shekara ɗaya fitar rana ko kuma tsara daga fitowar alfijiri wanda rana ne shi ne in ya hasko kafin ya fito sai muke gani wannan hasken mu ce ga alfijir ya fito akwai point din da rana kafin ta fito in ta kawo a duniya kafin ta fito duniyan da ake rayuwa shine muke fara ganin mai haskenta kamar mota idan kana tsaye a hanya titi wanda yake mike mota ba ta in ta taso daga zaria take ganin haskenta ba sai ta kawo kila ko maribanjo ko jaji kafin ka fara ganin mai haskenta to haka ita ma ranar sai ta kawo wani wuri sai a fara gani haskenta wani haske shi ne mai alfijir ya sa motar ma haskenta za ka fara gani kafin ita motar to ranar ma haskenta wani haske shi ne alfijir zai gaya maka lokacin da alfijir zai fito da lokacin da watan a ranar kuma zai fito misali in mota ta zo jaji da minti sai ka gane min yau misali kana a zai anan kaga haskenta daga jaji sai ka ta yi minti talatin ta iso nan gobe sai kaga haka kuma tana tafiya same speed ba rage ba abin nan to daga nan ka riga ka gane kenan kafin mota ta zo inda kake da minti talatin kake fara ganin mai haskenta tun da kullum ka gwada kana gani haka kuma hanyar a miƙe speed ɗinta a 100 take tafiya sai ka gajiya minti talatin ka ga haskenta sai ta iso yau haka gata haka jibi kwana sati daya kana ganin haka yanzu ta samu mai wani abin da ake kira a tajruba ilimi mota daga jaji a 100 minti nawa talatin zai kawo ta nan to shine ranar fitan alfijiri da rana shi yasa za su ba su sai maka to daga fitan alfijiri kuma minti kaza za a samu ko awa kaza kafin fitowar rana saboda yau da kullum an gane daga alfijiri zuwa fitar rana kaza sai rubuta maka sai rubuta zawari sai rubuta asr sun da inuwa ne ita ma rana ne sai faduwa sai kuma shafaki yadda fitowar rana haskenta muke gani kafin ta fito to haka kuma in ta faɗi wannan hasken na danjar da ke raguwa jajajar ɗinnan shi ne shafaɗi sai kuma ta kai wani point in ta tafi haka kila sai ta wuce maribanjos kuma kafin mu daina don danjoji hasken gaba ya fi ainihi mai sunansa haske a kan danja to nan ma sai ta wuce maribanjos sai muka daina ganin danja to shi ne shafaɗin kuma shi ma ya ɓace to kaga kenan sallah duka tana da alaƙa da mai tafiyan mai rana shine Allah yake fadi ya kimis salata liduluki shamsi ila gasakin laili wa qur'an al fajar inna qur'an al-fajr kana mashhuda imam ibn kathir sauran masu tafsirai sun ce wannan aya ta kunshi lokutan sallah gaba daya guda biya ita abin da ce dulogin eh, shamsi shine karkatar rana daga tsakiyar sama shine zai baka al-azhar zai baka latar akwai salata da duru shari ila ga ta gilal shi ne faduwar rana zai ba ta isha'i da kuma magariba da isha'i wa qur'an al-fajr shi al-fajr ma sai aka ambace ta ita da kanta sai ce duka wannan aya ta yi magana akan lokutan sallah guda biyar da sauran ayoyi kamar ayar ke suratul daha wasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi kaga al-fajr kenan wa qabla ghurubiha al-asr wa min ana'il layli maghriba fasabbe wa ƙarafan ah, nahari shi ne a zahar da la'asar la'allaka tarba shi ma ita ma ta ba da sallah akwai wanda muka gama a suratul ah, annajim ina shi ma wasabbe bi hamdu rabbika qabla dhulubi shamsi wa qabla ghurubi qabla dhulubi shamsi wa qabla ghurubi shi ma ita ma tana magana akan lokutan sallah duka to haka yadda rana take tafiya ta fadi haka yi shi ma wata shi yasa abun mamaki zaka ga Allah barauki sarki a cikin alqur'ani yana hada ashamsu wal ashamsu wal kamaru alkur'ani wurare goma sha biyar inda kawai ashamsu ne da wawul adafi wal kamar banda inda aka rarraba su da wasu kalmomi kamar wanda ya zo a suratu yunus allah maɗauki sarki ke faɗi huwa allazi ja'ala lakum ash-shamsa diya'an kaga nan an riba su biya sai aka ce irin inda kawai wurare sha biyar saboda a nuna maka tafiyar rana da wata iri guda ne kamar yadda ake iya sanin tafiyar rana haka kuma za a iya sanin tafiyan wata domin ashamsu wal kamaru bi husbanin rana da wata a lissafi ke wanda ya san lissafin rana zai iya sanin kuma lissafin wata yanzu da za mu tambaya anan. nan a rana karfe nawa take faduwa yau kaga kowa ya san kila nawa karfe nawa take fitowa hudu a shida da arba'in da daya ko take fasuwa karfe nawa take fitowa shida da minti goma sha biyar ko sha bakwai haka tsakanin sha biyar da sha bakwai take fitowa ka kowa ya sani haka ne to wata kuma fa yau karfe nawa za ta fito karfe nawa za ta fadi a gani ba su sani to kaga in wanda ya sani ce maka ga lokacin da za ta fito ga lokacin da za ta fadi ka ce baka yadda ba bayan ka san da ka faɗi na wata rana saboda shi kake gani kullum kaga ya nuna akwai matsala kenan duk abinda mutum yi bai ya sani ya yi da shi abinda bai sani ba sai mutu shine abinda muke fama da ita a ƙasar nan shi yasa kullum nake faɗi abin mamaki shi yasa tsakanin izala da ɗariƙa a sallar magari ba a saɓani ko kun gani akwai sallar izala akwai sallar abin nan kullum ina tambaya me dalili to da yasa ba a saɓa ba aka saba la'asar aka saba a zahar da sauran salloli har isha'i ma akwai ɗan saɓani da za a ga yan dariƙa da yawa suna sallar isha'i da wuri kafin lokacin sa sosai sosai amma magariba fa yawwa rana a ido shi baya bukatar wani karatu ba nazari ido ne ga shi ga rana ga sanan ka faɗi ta faɗi ba ta faɗi ba ta faɗi ba ba wanda za ku yi musu in dai da ranar cewa ta faɗi ce a azun baya bukatar sai ka yi nazari sai ka bincike mata a gida sun san rana ga ta ta faɗi ko ba ta faɗi ba yara in sun sa abinci sai sun san rana ga ta shi yasa ba su sabani inda ake buƙatar ilimi to mu kuma muna adawa da shi a ƙasar na musamman a arewa shine ake ce a kai an gane to yadda rana take fitowa ta faɗi haka wuta kuma yake fitowa ya faɗi a jiya misali bari faro daga jiya wata ta fito karfe 12 da minti 43 na dare am kenan 12 da nawa da minti 43 ta fito ta fadi 12 kuma da minti 31 pm na rana ai awa 12 kenan ko ta fadi kusan 12 saura kadan saboda 43 da kuma da 31 ta tsawota kenan yau haka rana ta fito ƙarfe shida da minti goma sha biyar a kaduna ina maganin kaduna in kana kano ya danganci yadda kake ko kana wani wuri Sa'an nan rana kenan ta faɗi za ta faɗi yau kuma ƙarfe shida da minti arba'in da ɗaya kamar yadda ta faɗi a jiya kamar yadda haka za ta yi kwana uku hudu biyar eh, amma wata za ka ga ita ba haka tafiyar ta yake ba ta fi rana sauri a tafiya a tafiya e shi ya sa allah madaukin sarki da yake bayani sai ka ga yana magana akan abin nan to tafiyar rana da wata tafiyar su haka ba daya ba ne e rana ita tana canza minti daya ne wata rana wata rana sai ka yi sati daya ma ba canji ko minti daya daga da shida da arba'in da ɗaya shida da arba'in da ɗaya za ka duba za ga haka za ka gani har kusan sati tana nan abin da ke faruwa yanzu za ka ga ita ina rana take ta kudu ko ta yamma ta kudu ko ta kudu ta kai ƙarshe kusan ina gani yanzu to ok ta tsakiya yanzu mafi yawa take bi kai kusan ta tsakiya to shi ne za ka ga tana tafiya a hankali kullum kullum canjin ta ba iri ɗaya ba ne wata kuma shi ne yanzu misali jiya kamar yadda na faɗa wata ya fito karfe sha biyu da minti arba'in da uku am jiya kenan a yau kuma wata ta fito karfe ɗaya da minti arba'in da tara kaga daga sha biyu da arba'in da nawa da uku zuwa karfe ɗaya da talatin da tara kaga bambanci kusan minti hamsin da wani abu haka ne wajen yadda ta fito jiya da kuma yadda ta fito a yau amma rana yana nan a shida da minti sha biyar fitowa faduwa kuma shida da arba'in da daya saboda tafiyarsu to wa'annan manazil ne da Allah yake faɗi qaddarahu manazila a wata sura Allah ya faɗa tabarakal ladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wata rana kenan su ce wa kamaran munira su ne manazil a wani wuri ce wa laqad ja'alna fis sama'i halin wa zayyanaha lin nazirin suratul hijr kenan wancan na suratul furqan to wayanna yana nuna manazil din nan da Allah ya ce wa qaddarahu manazil shine masaukayya na rana ko ne masaukayya na wata a kowane lokaci rana ta sauka a kowane masauki kafin ta yi mubin zuwa ga next masauki akalla sai ta yi kwana goma sha uku kwana nawa sha uku kuma masaukaiya ɗin guda 28 ne guda 28 to in ka buga sha uku so 28 zai ba ka 300 wajen da 60 da hudu to akwai mintuna da suke hawa shine zai ba ka 365 kwanakin shekara kenan shine take zagaye duniya ita rana a waɗannan kwanakin shi kuma wata a kowane kwana 28 yake zagaye waɗannan masaukaiya duka shi yasa yake wannan speed din iya fito yau misali karfe 7 to gobe sai kusan 7 da minti 50 da wani abu kafin ya fito kuna kallon wannan abin nan na wata amma rana ita ba ta tsallake ko da minti daya misali yawa ce ta fito shida da minti sha gobe da sha bakwai ta tsallake da minti sha da ba ta wani amma wata sai tsallake kusan minti hamsin da wani abu an gane to wa'annan duka shi ne wa'annan tafiya a shamsu wal kamar kenan bi husbani a wata sura allah madaukakin sarki ke faɗi falikul isbani waje alallaila sakanan wa shamsa wal kamar da ce husbanan husbanan rana da wata husbani su ma alistarci kaga ya kama da wannan shamsu wal kamar bi husbani suratul yunus din allazi huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila fice to me yasa ya haka li li ta'lamu adada sinina cewa al wannan usba din kenan ana iya salinsa tunda Allah shi li ko to idan misali kuke ce maka ga lokacin da rana ya fito yau ko gobe ko jibi ko gata zai iya baka don nan da shekara 100 lokacin da rana za ta fito ba matsala tun da littafi yake an san wannan littafin ko ko ɗaya ba a kuskure to haka ita ma wata za a iya sanin wannan tafiyar da yanzu abin mamaki akwai wani malami da naga ga ya yi ta'aliki na musnad imam ahmad da ya zo hadisi lokacin da rana ta yi kusufi a zamanin annabi da dan ya rasu sai da ya faɗi ranan cewa rana kaza ga watan kaza na miladiyya shine ranar kaza na hijira shine aka yi wannan kusufi ne sai da aka gano kuma za ka iya komawa ka yi lissafi sai ka gano sai da gano wani malami ya yi musnad imam ahmad talibat ya ce alhamdulillah shine ya fara gano wannan abubuwa cikin lissafi da Allah ya ce li ta'lamu da sinina Wani hisabi sai Allah ya baki sa'a yanzu ya gane ranan da time din kuma aka koma baya a ranar kuma sai da aka ga lokacin aka ga lalle ranan ne aka yi shi din saboda wannan lita'alamu adadar sinina wal hisabi ana iya fahimta ash-shamsu wal qamaru bi husban shine ma'anar wannan aya kenan to kenan tunda za a san sanin ana iya gaya maka misali yanzu tunda mun ce yau wata za ta ta fadi kamar yau kenan karfe eh, 1 da minti 51 na rana bayan azhar kenan to yanzu ina wata yake kenan yanzu ta faɗi ko za su gosai gogojin ƙarfe bu minti hamsin da wani abu ta fito da safe shi sa in ka fita ta zalla su ni yanzu kuka gama za ka ga wata a ba a yaya gabas ko a yanzu to lokacin ta fito tana kan mai tafiya shi sa ko lokacin da ake ganin wata a yamma ba wai ta yamman ta fito ba tana kan tafiya ne saboda tana nan da rana ba ta iya ganuwa da rana saboda haske to inda rana ya faɗi mata duhu ya yi intan akwai tsoronta a sama da ɗan girma sai a ganta ta tana kan ta za ta faɗi shi yasa in aka ganta ne za ga ai tap-tap kasa take yi to gobe in ta dawo kuma iya inda rana ya faɗi mata iya nan za ku gani haka haka haka har da dawo da su baki take take kullowa an fahimci abu da rana haka in wata yana sama yana nan amma baya iya gano saboda hasken rana sai lokacin da take kamar sha wani abu saboda in aka yi dan duhu da rana sai ga wata a sama ana ganewa yana da so yanzu haka ya fadi yana tafiya kuma zai sake dawowa gobe da safe sai ka gani ya fito ta nan bayan wajen kusan sallan asubahi har ya zama sai ga bayan an gama asubahi har yana tafiya har ya zama sai rana ta faɗi daidai inda rana ya faɗi masa duhu ya fara sai mu ganta a wannan wurin shine al-shamsu wal qamar kenan bi husbani to wanda yasa wannan zai iya ga yamu shi yasa misali yanzu in wani ce maka ya ga wata yanzu shi kace masa me wata ya gani ba wata ya gani saboda ta riga ta faɗi yanzu sai kusan asubahi za ta fito karfe biyu na dare ko yau za ta fito daren da za mu shiga daren gobe kenan za mu ce ko tunda sai rana faɗi mu shiga gobe to daren da za mu shiga sai kusan karfe biyu na dare to in wani ce maka ya ga wata yanzu ba ta a sararin samaniya ba wata ya gani ba wani abu ne don akwai taurari da suka yi kama da wata kamar su satun inda a haska maka su sai ga shaɗin su komi ya yi daidai da wata to ko kuma girgije ya gani ko wutsiya na jirgi ya gani da yawa to shi yasa in masani suka ce ba wata a gani ko sai ma sai za a yi wani a ga wata abun na akwai lokacin da ake gani wata tun kafin ma a haife ta a Najeriya misali to irin waɗannan abubuwa ya kamata malamanmu su tsaya su bi ilimi yanzu misali za mu karanta maganin imamu sa'adi a kan wannan matsala misali na sanin lissafin tafiyar wata ko rana a aya da na karanta falikul isbahi waje alallaila sakana wasu shamsa wal kamar husbana ku ji abin da ya faɗa game da abin da ya shafi sanin littafi tafiya wata da taurari da su ne in ba a sani ba a samu a al'umma wanda suka san su ba da ba za a iya sani lokacin sallah ba kullum abin da nake gaya mutane mai ahalari ko mai ko ma hadisi zai gaya maka ana sallan asubahi ne idan alfijir ya fito ko ana yin azhar idan zawali yayi to amma sanin lokacin da alfijir zai fito a Kaduna a yau shi mai hadisi ba zai gaya maka wannan ba sai wanda yake masani wannan zai gaya maka to yau alfijir zai fito a garin kaduna wanda aka ce fitowansa ne zai wajabta sallar su ba lokaci kaza to in ka yi ka ce babu ba kai sai a misali mutu ya yi abinda ake kira jumudi a kawai to sai ya zo ya yi domin ba za ka ga alfijir ɗin ba misali in ana kamar yanzu kana cikin garin kaduna saboda hasken wuta shi sa masu neman alfijir ɗin na gaske fita suke waje inda babu haske duka malamai suka fara to in ka ce kawai ai mai halari da abin da ya fara ka ba ruwanka da wani mai san masanin falaki to sai ka fada a duhu to wannan shine abin da muke fama da shi a kasar mu ta Najeriya to sai wasu mutane suna nan turan sai su yi kariya suna nan abin mamaki wani hadisi da Imam Suyuni ya ruwaito a wani littafin sa Miftahul Janna yace an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam sai sayukzabu alayya da sannu za a mun aka ce annabi ya ce an ce annabi ya faɗa ya ce to wannan hadisin cikin biyu ko dai ya zama gaskiya ne annabi ya faɗa za a masa ƙaryan ce to lallai dole ne domin layan ibu anil hawa malamai aiki ya gansu su kare wannan ƙaryan da za a ma annabi dole ne su tashi tsaye domin za a masa ƙaryan ko inda ya faɗa sai ko kuma annabi bai faɗa ba to an fara masa ƙarya daga wannan hadisi shi ma aiki ya game <laughs> lamai ko ya faɗa za a masa ƙaryan to a tashi yadda za a tare ƙaryan sai an masa ko kuma bai faɗa ba to an fara masa ƙarya sai ke to shi kuma hadisi annai bai faɗi wannan ba to kaga an fara masa ƙarya daga nan kenan to tun da annabi za a masa ƙarya to waye ba za a yi masa ƙarya ba addini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu maq'adahu minan nar wanda mun kariya da gangaye ne wurin zaman sa daga wuta a cikin wuta to kaga ya san kenan za a masa mai kariya to tunda za a ma annabi kariya to kai awa ba za a maka kariya ba to mutane yanzu suna so yanzu misali na yi gaya ma wani tsazu ina muna wani tsadi sai yanzu ganin watan da aka dauki azumin nan da aka ce an ga watan ramadan aka dauki azumi abun tausayi da mutanen najeriya kuma musamman abin da shafi malamai har yanzu har yanzu mu a kwamitin ganin watan mu ba mu samu lambar ko mutum ɗaya da suna wanda ya ce mu ya ga wata ba har yanzu a maganar da muke ɗaya haka kuma mun nema duk wanda aka ce ya ga wata turo mana lamba to abun mamaki da muka bincika sai muka gane a mu kamar yadda duk wanda yake bibiyan abubuwa za ga muna tura sanarwa a nemi wata da lambobi kullum in kana tare da mu a group ko kuma a broadcast da muke yada waɗannan information na neman wata kullum kullum to muna da membobi a duk fadin najeriya babu jihan da babu memba wasu jihohi za ga mafiya a jiha ta samu local government biyar muna da membobi da za mu kura musu kuma za su fita in su fita za su gaya mana ga munan a waje a garin gombe misali a wurin da muka saba a wuri kaza Dauki hoto rana ta kusa faɗuwa in suna kallon ta in babu ma za su ɗauki yanayi sai su turo akwai data da muke tsarawa saboda duk inda aka fita muna so mutum wa ya fita me ka samu a wurin sa'annan eh, me ka ga watan eh, in baka gani ba me dalilin da yasa baka ga watan ba sai ka hada sai ka turo mana to duk inda aka da muka tattara wannan bayanan na wannan watan da ya wuce din kenan muka tura majunanmu aka yada a social media abun mamaki shi aka sake kokowa mu duka membobinmu sun kai da 27 sun yi rahoton negative ba su ga wata ba ina nan da rahoton ɗin to shi aka sake kofewa abin mamaki yadda za ka gane kasar nan mun shiga damuwa muna cikin tashin hankali fiye da kake tunani kuma har yanzu wasu sarakuna da malamai ba su gane ba don ba ka cikin abu ba za ka taba gane yadda yake ba shi ne aka sake kofowa aka canza narration din cewa da dimi-dimin ta breaking news kenan an ga wata a garuruwa kaza kaza wanda mu muka yi rufotin negative sai aka canza an ce an ga wata a wuri kaza a wuri kaza yanzu sarkin ya kuma sarkin musulmi zai zai sanar aka yada a social media wasu suka kofe suka tura ma malaman suka tura ma tarakunansu suka sake bugawa cewa an ga wata a gari su wallahi tallahi ina nan da su duka biyu kun gane abun to <laughs> wannan shi ne babban abu matsala matsala ƙarya mutum ya zauna ya shirya ƙarya ya yi ma ƙariya ƙarya ya yi ma Allah ƙarya ya yi ma annabi ƙarya ya yi ma malaminsa ƙarya ya yi ma kansa ƙarya ka duba irin wannan yadda muke rayuwa a ƙasar nan to wasu suna zaune ba su sani ba mu muna da wannan ne sai wanda aka taso muka ce ba wata aka gani ba ce ai an ga wata mu ce a wani gari ce a azare to waye ga wata a azare sai an bugo mana daga azare sarkin azare ko limamin azare shi to ga wani member mu da ya fita azare wannan aka kuku aka ce an ga wata azare ya nuna mana negative an ce an je a bajo ga an ga wata waye ga wata rudu to mu ga member mu wanda ya fita a bajo ga negative ya yi rubuce an ce an gani ana fada waye gani ana fada bai da abin da zai fada so sai ce to member mu ne wani shine ya fita ana fada ga report ga hotuna ga yadda ah, waiza horizon na na faɗa a ranar da aka yi a alamin wata ga yadda take duka muna da wannan hotunan kowa sai ya ɗauki hoton waiza yadda yake in akwai hazo ko hadari ko giragizai ko kura ko wani abu sai ya ɗauka ya turo mana kafin faɗuwar rana lokacin da rana za ta faɗi bayan faɗuwar rana da minti talatin sai ka ɗauka waɗannan abubuwa ka turo mana muna nan da data to waɗannan da aka turo ɗin aka sake lauyewa aka canza musu report din aka tura to kaga irin kasan da muke ciki fa kenan fa sai wani ana magana akan abun da shi wani yanda yake ya san wannan abun wani yana zaune bai san komai ba ya fito ya ta surutu a gidan rediyo shi ke na dauka ko shi ne da gaskiya da ya fi ta surutu abun tausayi yanzu misali mu dauki maganar matsalar ganin wata a kasar nan dukkan muna yana ganin mun taso mun samu matsalar a aji azumi da ɗaukar azumi a kasar nan to yanzu misali ana gani wai mazarin gani wata ba za su jaru ba ne ko zai su don ba a niyan a gyara eh ana nufin akwai sauƙi, amma ai yanzu kuma saukin ya sake zo da wani turjiya saboda da ko in kuka kula za a ƙauyuka ne ake samun matsala cewa mu ba za mu ɗauka ba sai mun gani yanzu kuma a sarki mutum ce ba a gani ba ce bai isa ba mu an gani sai mu yi sallah da wannan da wancan wane ne ya fi hatsari wannan ta fi hatsari yanzu don wancan da ba ka fi a sanarwa a rediyo cewa mu ba mu gani ba ba za mu ɗauka ba sai dai a ce maka akwai wanda ba su ɗauka ba ko ba gaba ne mafi yawa don a ƙauyuka ne wanda suke bibiyan asalin tafiyar wata su ne suke turjiya saboda sun son abinda da aka sanar an ga wata ba wata ba ne sun suna da ilimin fulani ne mafi yawa da mutanen ƙauyuka su suna bibiyan wata mun tafi sokoto wata shekara ya ɗan jima muna dawa an yi sallah kamar shekaran jiya a najeriyanci muna bewa a ƙauyuka muka ga ranar suke sallah sai mun duk ɗauyen da muka je sai mun sauka saboda muna da interest mu gini ya sa ba ku sallah jiya ko shekaran jiya ba sai ai mun sani babu wata sai jiya muka ga wata ce wannan watan da aka sanar a ƙauyukan duka da muke fadi daga sokoto daga birnin kirbi muka taso a can sallar idi ya same mu birnin kirbi muka zo sokoto muka kwana washe gari muka sake biyo hanya to muke tambaya sai ce mana ai wannan watan da aka ce an gani sai ne su yi dare su ba wata ba ne wata jiya ya fito don ci inda watan an ganta shekaran jiya she to da jiya ba haka girman da yadda mu muka ganta a jiya ba to shi yasa mu muke sallah a yau ba wata a gauyuka ne kuma ba ka samun wannan a gidan rediyo amma yanzu malami ne babba mai jama'a zai fito ya sanar ya ce mu za mu yi sallah an ga wata bai san mu kuma mu wanda ya kawo masa labarin ya ga wata muna da sunansa muna da nombansa muna da inda ya ya ga wata mun bibiye shi shi kansa ya tabbata ba wata ya gani ba shi can yana kan yana kada jijiyar waya mun yi an yi mun yi haka a bara wancan abin mamaki a kwamitin shari'a suka kira mitin bayan sallah cewa mai alfarma yana ƙin karɓan report ɗin ganin mutane sarakuna har manya-manya har sarakuna sun yi hushi saboda zai bayar da za su yi sun so su yi sallah sai da aka ba su haƙuri da su yi sallah su hatun shekara biyu kenan muna cika talatin ko to shi kenan allah da iko su kan sai ya gayyace mu da ni da simuwal da za a yi wannan mitin ce mu zo akwai mitin da aka kira shi akan abin da ya shafi azumi aji azumi da aka yi to duk inda aka ce an gauta wata wannan sarakunan da suke sun gauta, muna da rahoton muna da sunayen mutanen da suka ce sun gauta, muna da nambobin su gaba ya mun kurinti ni na kurinti na je na muka aje ana zuwa kowa suka yi jawabi ta ta jijiyar wuya da suke tadawa sun ya mai da ƙasa kaza sai abin da yake so an ce an ga wata sarakuna suna jin hauci yanzu sun kusa su ɓalle waye waye ga ma a zariya kima an gauta a wuri kaza sai da suka gama mal ya a shi wani sultan ya dan yi jawabin sai sai to ga bayan Allah waɗannan matasa abin da yasa na kira wasu saboda su ne cikin ɗan kwamitin gani wata kuma duk wanda aka bugo mana an ce an ga wata muna tattara lambobin mu meka musu su je su yi abin da ake kira verification tabbatarwa domin in ja kun fasikun bi na ba'in fa bayyana, ce to kuma sun je su yi ce ga sunan za su yi muku bayani kafin mu yi ta yi muka ɗauki takardun sunaye wanda ake ce inda aka ce an gauta sunayensu da phone numbers wanda su ba su da su kawai gari suke kira sai muka miƙa kowa ya gani sun ce to wane na gari kaza mun bibiye shi mun tura ma memban mu ma shi kansa ba ce bai gani ba an dai sa sunan shi kawai wane na wuri kaza wata na zariya musamman sunan zariya abun mamaki sai muka gano su dukkansu sun kama azumi kafin najeriya da kwana ɗaya to a ranar 28 ɗimu su a ranar 29 ranar ne suka ce sun ga wata mu kuma 28 kaga ranar 29 ɗimu su ranar 30 same people sun ce sun ga wata su yi sallah kafin mu a ranar 28 ɗimu sun ga wata 30 ɗimu 29 ɗimu shi ne sallarsu su kuma suka sake dawowa aka sake kofo sunayensu a ranar juma'a su alhamis ne suka ce kuma ga sun gauta a zari an kawo masarki yana so a yi sallah sai da aka danne su ce to ga suna dukkan su kuma yan shi'a ne kaga kafin masu da sanarwarsu muna da ita sai da aka yi ma addu'a Allah mahadi ya fito mana da mahadi wace ga sunan su sun fara azumi kafin mu su yi sallah kafin mu da kwana daya sun ce sun gauta mu muna 28 sa'annan kuma ran 29 din mu suka sake fitowa suka ce kuma sun ga wata suka yada wannan lambobin ɗin lambobi ga suna suka ce na wuri kaza ga shi ni yi magana da shi ga yadda ta kaya na wuri kaza ga su ga lambobin in kana so ka tuntube su ka ji sai suka tsaya kowa yana zura ido sun an duka fadin kwamitin shari'a na ƙasa a najeriya har ta ƙasashen yarbawa sun zo an zo a tutse san a dan masa abun nan to da ƙarshe zai kowanne su haka ya koma ba abin da zai rada saboda muna da hujjoji mutum bayi da wata maslaha misali baka da hujja kai ta magana akan abu haka kawai mu tun da muka tashi misali kamar ni tun da na tashi ina da me sunan shi kula da abin da ya shafi tafiya wata da rana da taurari da sauransu duk wanda ya rayu da ni ko da muke jami'a an sani akwai wanda ya suna son sallo kudin sallah ko muna jami'a ni za su kira har yanzu suna nan mun rebu da su suna wasu kasashe ba amma suna kira yaushe ne lokacin sallah zai yi a mu a ƙasa na inda nake misali to kana aiki abu yau da kullum ma zai sa akwai abin da ake kira a tajruba zai sa ka san abu yau da kullum shine wanda waɗanda suke daji suke sani na tafiyar zahirin mai wata to mu kuma a nan birni rediyo muke jira to kuma yanzu ƙarya ya yi yawa a social media wasu aiki suke nan kawai su shirya ƙarya su yada suna nan aikin su kenan Allah ya tsare mu daga sharrin su kuma Allah ya fahimtar da mu idan muka tsaya irin wannan abu kullun sai Ramadan ya zo a taso a yi ta yuyuyu a yi ta fada a yi ta fada yana wucewa kowa ya koma gefe ya laɓe ya yi ciro sai wata shekara to nan da shekara dubu ba za mu gyara matsalar gani wata ba pakistan da duk matsalar mu ya fi mu matsala sun fi mu matsala pakistan aka abin da shafi daukan azumi da aji azumi abun mamaki sai suka samu a ma'aikata ministry suka samu minista suka ce minista kai ne responsible A kan duk wani malami kan duk abin da ya shafi daukan azumi da azumi ka kira malamai ka kira su duk wanda yake da wani abuja ku zauna da shi da sauran malamai a zauna a cikin shekara daya suka warware matsalar watan yanzu pakistan suna da best a duniya wanda suke bin ainihin tafiyar wata saboda sun tsaya sun yi aiki da gaske mu kuma ba abin da muka iya surutu wani ya yi aiki wani ya canza shi kuma ba zai tashi ya aiki ba shi yasa nake cewa inda ni ne misali wani kwamitin gani wata yadda suke yi dinnan domin abin da muke yi ga wanda yake bibiya muna ina tura bidiyo kowane karshen wata kan faɗi h abin da kira h ɗin watan daga lokacin da aka samu ya kai kira haifon jinjirin wata zuwa lokacin faduwar rana a garuruwa guda shida a najeriya sa'annan faɗi lokacin da watan rana za ta faɗi a wannan garin da lokacin da watan zai faɗi a wannan garin da watan inda yake da rana da inda yake kallo wannan hilal ɗin sa'annan kuma da lokacin da zai faɗi inda ne sai sai na gure wannan mutum yau tun da abu ne da za ka iya ganin shi da ido ko shekara kusan takwas muna wannan abu ba wanda ya ce yau ya ƙure mu wani ma abun mamaki wani ya turo mu wani twitter da wani ya yi da na tura aka gani sai ke gani wallahi malam sallan kamar aljani ce duk abun da ya faɗa da wata ya fito haka ne gani sai turo mu yana dariya ce kai aljani ne ko kasan gaibu ne ce ga wani yana cewa kamar aljani kake wai yadda ka faɗa inda wata yake da rana da inda yake kallo da shifting da lokacin da zai faɗa duka ya monitori ya ga haka to da sai a yi haka misali don a kure mu ko ba haka ba to amma har yanzu an kasa amma kullu abinda muka ce sai kuma a malamai da su sarakuna wanda mutum in ka tambaye shi abin tausayi kasar ne wallahi abin tausayi ba har bayan mun yi wannan wani malami ya yi wani bidiyo a mu? sai ya kira sunana ce da malam saleh da malam simwal su yi magana akan kaza sai kira akwai wani wai kuma masani akan abin da ya shafi sararin samaniya shi ya yi opposite abin abinda muka faɗa ba haka ya faɗa ba sosai na samu bidiyo ɗin sai na kira shi na ce in ni ne ni ne kai tun da na san ka na samu ka kamar ka yi magana a kan abu ni ce ba zan fito a bidiyo in yi magana ba zan same ka ne ko kuma in kira ka sai in tambaye ka ka ga kai mun bayani yadda abu yake yadda abu yake da ni ban sani ba ce kuma sai ka kira wancan masani mu ka sai ka bar sunan mu ga ya ba masana ba kenan ce to don Allah yana so ka tambayo mu wannan masani abu guda uku ya ka amsar su wallahi har yanzu bai bani amsar su ba tunda ka ce masani ina so ka tambayo mun ci abu uku na wannan watan don watan bara ne da sallah kaza ba zan faɗe su ba saboda akwai satan amsa a ciki kila tun da midiya ne sai ka tambaye shi kaza da kaza da kaza yauce ya faru yauce za a yi kaza daga cikin abin da na gaya masa ciki watan din ganin na ramadana yaushe aka same shi watan shawwal kai yaushe aka samu ya kai ko conjunction ko astronomical new moon yaushe aka same shi number one sa'an nan yaushe ya faɗi a ranar da aka an ganci shi da rana wani riga wani faduwa a lokacin da rana ya faɗa najeriya awowinsa nawa ya gaya maka wannan amsan daga nan iya baka wannan amsan shi kenan ni na gama ba zan sake wata tambaya kuma don na sun daga ba da wannan amsan ko kuma in ka ga mai wannan tambayoyi in masani ne to zo ya rufe bakinsa ya shiru ko kuma ya gaya maka abin da muke faɗi daidai ne Wato har yanzu amsan bata zo ba na sake kira daga baya na ina kiran shi baya daukar waya to kaga yadda mutane suke abun mamaki <laughs> yayi wani abu sai ya kira baya kira ni yi magana da shi bai sani ba sai sake kira ni a WhatsApp sai sa ina gani ko speaker suna tare da mutane sai na ji wani kusa da shi yace ai su wa'annan in dai sun ji aljihu su ya shiga da kuɗi to shi kenan duk abin da gwamnati ta ce shi kenan ka duba yadda mutane suke a zato su yi hukunci a kan zato. wannan aiki muna yi ne voluntarily muke yin sa ka duk wanda yake so ya shiga bofa abu da take ba ko kuma kishi ne na ganin yadda muke abu barkate muka sa muka yi wannan aikin ba a biyan kowa komi saboda a sani kada dauka abin nan daga an ce za ka yi aiki ne kawai ka yi yasa har yanzu mun ba da fom wanda aka ce da an ce ka shiga fom ba biya sai ga mutane suna ja da baya suna ja da baya shi yasa abin mamakin aka kira mitin a abuja muka je mitin za a ga wata ranar memba akwai lokacin da na gani ina ga da mutum 27 a arewa mutum uku ne kawai dukka sauran 24 daga kudu suka zo membobi na national moon sighting committee duk wani babban malami a ƙasan nan na ƙungiyoyi memba ne dukkansu kuma ana kira ana tura masu email a tura masu text za a yi mitin a abuja kuma in za ka zo mitin za a baka kuɗin mota da zai kai ka wurin mitin in za ka kwana za a biya maka kuɗin hotel kai ka zo mitin ka ba da naka gudunmuwa yadda za a zara matsalar wata a najeriya mutum uku kawai yan arewa dukkansu daga bangaren yarbawa ta neja delta yamurai suke zuwa su ba sa kullum za a yi nufin za a ga sun suke cika mitin wallahi in zai na zubai ya bashi mitin abin tausayi irin wannan to amma kuma mun fi kowa matsala shi yasa yi. duk inda ake ganin wata na rikici za ga ba a cewa an ga wata a kasashe yarbawa saboda su ba wanda zai iya ƙarya wallahi kuma suna girmama ilimi mu ne kawai in ka fito da ilimi to ka zama abokin gaba sai ran da karfin kowa ya kare akwai malamai da haka suke akwai kuma sarakuna akwai gama garin mutane su duk abin da ba su saba ji ba to ran da ya ji shi tashin hankali ya zo kamar yaro in za a yaye shi sai inda ƙarfinsa ya gare <laughs> to Allah ya sauyaye za mu karanta gobe maganar sa'adi akan abin da ya shafi ilimin domin mu sani wasu sukan ce ba a neman ilimin sanin sararin samaniya sai su kuɗa ilmul tanjir da kuma ilmul falaki don kawai suna da mabiya wanda ba su san me ake yi ba sai ce ai an ce almunajimuna eh, sai su haɗa ilmin tanjir don akwai astrology akwai kuma astronomy kuna astronomy a duniya duk kasan da kaje suna da fenta da kula da sararin samaniya har a saudi wannan towa na saudiyyar nan wurin agogon nan don allah wanda ya je umra ya je riyal ɗari ake biya ka ce kana so ka je ka je ka ga space a kai ka wannan zamzam towa kun ga agogon nan mai kiran sallah ai space ne a wurin na duniya ɗaya daga cikin tashocin kula da sararin samaniya na saudi da suke da su kusan guda bakwai shine wannan inda yana ciki in aka je za a hau da kai za a nuna maka rana yadda ke tafiya wata yadda take da sauran al'amura da abin da shafi sararin samaniya da lokutan sallah yadda agogon shi yasa za a ga wani shashen zawa yake wurin babban wuri ne ba wai dan haka da kake ganin shi daga gefe kamar jirgi ne yana sama zai ganci haka ba to haka wurin yake wata rana mm, masu tabara mun gama suna iya rufewa eh, wata rana mun na taba tura wani abu a social media a kan abin da ya shafi rana takan zo a saman ka'aba a ranaku biyu a shekara wanda za ka iya gane ƙibla daga kallon rana a waɗannan lokutan da mintuna sai na ce na tura akwai wani dr bashir imam aliyu daga yola ya yi phd ɗinsa ya yi digiri nisa da master da phd a fikiru a jami'ar islamiyya sai ce mu a aikuwa sun tafi umra wasu lokuta a matsayin baƙin salman an kai su zanzan towa an haɗa su da injiniya da ke kula da wurin ya nuna musu hoto na ka'aba ya ce akwai ranaku da rana take zuwa haka sentan ka'aba sha biyu ɗinsu kenan ta zo kabidin sama ya ce wannan ranakun in kana so ka gane da gina masallaci to ka fikinta shi wa'annan ranakun ka kalli rana sai masallacin kai kalli wurin kana kallon daidai ka aba yace ya ba su date da time bari ya bincika bayan ni na tura na na. ya gani ko abin da injiniyan din ya ba shi daidai ne da wannan yana dubawa sai ya rubutu mun shi lalle ya ce masa rana kaza ga watan kaza karfe kaza da minti kaza agogon Saudiya shine karfe kaza da minti kaza agogon Najeriya lokacin sha biyu da wani abu a Saudi mu kuma goma da wani abu to abu ne wanda yake ilimi abu wannan din samti na tura a wani group muna tare da a group din Dr. Bashir Ali na Kano na Al-Furqan sai ya turo mana sai ce ya karanta matsalan a cikin almuguni ya ce ana iya gane ibla da waɗannan ranakun da rana take zuwa kan ka'aba sai a al-Mughni akwai wannan magana ana ana ganewa to kaga duka waɗannan abubuwa ilimi ne da Allah yace ce li ta'lamu عدد السنين والحساب الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بالحسبان إنك دوبا يدى جارة ذا غاني عسيم تنزي يقنين الشمس والقمر بالحسبان خلق الإنسان علمه البيان فأقول إنك نعمة ذاك إيا سنة duk abin da ka nema Allah zai baka shi insha Allah in dai wanda ya kamata a kan ne a duniya yasa ita sura tana magana ni'iman duniya da ni'iman lahira ni'iman duniya ilimi daga ciki na qur'ani sauran al'amura Allah ba kai sarki ya datar da mu Allah ya ji kan iyayen mu na Allah ya magana azumin mutane na ai da kai kuma sai da kaji ga tambaya <laughs>